Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma voa afrik zango na ɗari da da biyu 200.5 kuna kuma iya kama mu a tashar alfa radio na birnin kumasi kasar ghana haka kuma ana sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 29 Larabar ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya mai tsoratarwa na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa ƙasashe masu tasowa jabi ne. shugaban amurka na nazarin ɗauke ofishin jakadancin amurka tel aviv zuwa birnin kudus na isra'ila haka kuma za ku ji amurka da ƙawayenta na turai sun gane barazanar da ƙasar rasha take da baya-bayan nan kuma suna ɗaukar mataki kanin labaran kenan 'yan asalin birnin tarayya abuja najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu kan abin da suka ce shirin kwace musu gado ne muna zaune ne muka ga ka fara hake wai wannan filin na wannan bangaren abin da ya kama daga siyoyi zuba zuwa giri junction har zuwa ido har zuwa airport wai cewa fili ne na nigerian army mu muna nan kafin mana a samu sunan nigeria sai kuma jihar Niger Najeriya inda Amiru Hajj na aikin hajin shekarar da ta gabata ya bayyana kin sa hannu a rahoton da kwamitin aikin hajin ya mika wa gwamna ko menene dalili? Dan saboda mu mun faɗa gaskiya ba za mu sa hannu a rufe ba a faɗi yadda aka yi da kuɗi ba. Abin kuɗin da aka bada ba a amfani da shi ba mu kuma ba za mu sa hannu akan rufaɗin ba. Muna kuma da rahoto kan wani kame da hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta yi a birnin tarayya Abuja. Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya a yau inda a wannan shirin ya taɓo batun kashe ɗan tsohon shugaban jam'iyyar PDP da ake zargi matarsa da aikatawa amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya who ta fitar jiya talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa jibi ne wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara daga cikin sauƙin da za a iya rigakafinsa a yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2016 wanda ya kunshi magunguna fiye da dubu arba'in da takwas inda suka gano cewa kashi goma da digo biyar cikin ɗari na magungunan jabi ne ko marasa kyau an lissafa kusan kashi 65 daga cikin ɗari na magungunan jinyar zazzabin cizon sauro malaria a matsayin magungunan jabu ƙasashe da wannan lamari ke faruwa su ne ƙasashen kusan suna kashe wato kuɗai kusan dala biliyan 300 kan magunguna a duk shekara wanda hakan ke nufin kamfanonin da ke sarrafa magungunan jabu kuɗin da suke samu ya kai dala biliyan talatin a cewar wata tawaga daga makarantar koyar da kiwon lafiya da kuma nazarin magungunan ƙasashe masu zafi ta london an kiyasta mutane 116 da ke mutuwa a duk shekara a sanadiyar magungunan malaria na jabu a kasashen yankin sahara na afirka kaɗai. Jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da matsalar 'yan ta'adda waɗanda suke sacewa da kuma kashe mutane. Ko a makon jiya ma 'yan ta'adda sun kashe fiye da mutane 23 a ƙaramar hukumar shinkafi da kuma muradun suka karkashe mata da yara. Jiya talata, makaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya mai gari Abbati Dikko ya wakilci shugaban 'yan sandan Najeriya ya kai ziyarar jihar Zamfaran domin jajantawa da kuma nazarin irin taimakon da jami'an tsaro suke baiwa jihar don magance wannan matsala. Alhaji Sani Abdullahi Tsafe shi ne mai baiwa gwamnan jihar shawara akan hulɗa tsakanin gwamnati da sauran gwamnatoci. Ya kuma bayyana mana makasudin ziyarar da makaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya mai gari abati Dikko ya kai jihar. ziyarar da shi mukaddashin shugaban 'yan sanda na najeriya ya kai mai gari abati dukko ya kai a jihar zamfara ta biyo ne bisa umarnin shugaba muhammadu buhari wanda ya ba rundunar 'yan sanda ta kasar cewa lallai ba tare da bata lokaci ba a kai dauki ganin yadda 'yan ta'adda suka yi fada suna karkashe mutane da kokona dukiyoyinsu ya ce gwamnati ba za ta zuba ido ta ga irin wannan ta'asa tana faruwa ba a ko'ina cikin tarayyar najeriya to wani irin eh to wani taimako rundunar 'yan sandan za ta bayar za ta ba ta taimakon ƙarin jami'an tsaro na 'yan sanda tare da kuma kayan aiki waɗanda su 'yan sandan za su shiga kowane lungu domin kakkaɓo 'yan ta'adda a duk inda suka makale to da yake karɓar bakon nashi shi gwamnan jihar zamfara gwamnan abdulaziz yale abubakar ya ce yana godiya kwarai dangane da wannan ɗauki da aka kawo wa jihar zamfara sai dai kuma ya bayyana lamuwar shi tare da fatar cewa ya kamata jama'a su rika wa jami'an tsaro bayanai sahihai waɗanda za su kai ga kama irin waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke ba su da imani kamin su aikata ta'asar da suke aikatawa amma jami'an tsaro ya ce a halin da ake ciki yanzu da matakan da aka ɗauka sun bayyana godiyarsu da gamsuwa. To a gai da Jummai Ali a tattauna ta da Alhaji Sani Abdullahi Tsafe. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. a jiya talata ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka da ƙawayenta na turai sun gane barazanar da rasha take yi na baya-bayan nan kuma amurka na ƙarfafa yunkurin daƙil hakan da ɗaukar matakan tsaro a turai kan rasha jawabin na tillerson ya zo ne 'yan kwanaki kafin tafiyar da zai yi zuwa turai an shirya zai haɗu da ministocin ƙasashen waje na majalisar nac da kuma ƙungiyar tsaro ta haɗin kai ta turai a mako mai zuwa a wani jawabi da aka gabatar kan manufofi a turai a wani babban jami'in diflomasiyyar amurka shi ma ya ce abin da rasha take yi a ukraine yana ƙara dagula lamari a wajen samun dangantaka tsakanin washington da moscow shugaban amurka donald trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus na ƙasar isra'ila a cewar mataimakin shugaban ƙasa mike pence jiya talata Wannan magana da Pence ya yi ta karbu da gagarumin murna a taron cika shekaru 70 tun lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa kuri'a da ta yi sanadiyar kafa ƙasar Isra'ila a lokacin da yake ɗan takarar shugaban ƙasa. Trump ya sha yin alkawalin cewa zai canza inda ofishin jakadancin yake. Shawarar da Isra'ilawa za su karɓa cikin murna amma Falasɗinawa ba za su amince ba. labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda 'yan asalin garin abuja suka gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna su kan zargin cewa rundunar sojin ƙasar na shirin ƙwace musu gado kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. yadda wasu 'yan asalin abuja suka gudanar da bore kenan inda suka rufe hanyar abuja zuwa lakwaja wacce ta hada arewaci da kudancin najeriya bisa zargin hedkwatar sojin najeriya na son kwace masu filaye bi suna na alhaji adamu isiyako chairman fct koro youth forum muna zaune ne muka ga ka fara hake wai wannan filin na wannan bangaren abin da ya kama daga siwayi e zuba zuwa giri junction har zuwa Ido har zuwa airport wai cewa fili ne na, na Nigerian Army. Mu kuma ba mu da labarin cewa filin na na Nigerian Army ne. Mu muna nan kafin mana a samu sunan Najeriya. Wannan magana mun yi ta complain ta sarakunanmu. Sarakunanmu su yi magana da minista Abuja. Buhari ya nada kwamiti kan wannan magana na wannan filin. Burtai yana cikin members na kwamiti. minista Abuja yana ciki. sarakunan mu suna ciki bai daɗe ba a kwanan nan aka rantsa da su ba su ma fara aiki ba sai jiya ga sojoji sun zo sun da buldoza suka fara hake inda muke yi yau in aka raba shi so ɗari bai kai ɗaya cikin ɗari cikin abin da na Delta ke yi ba an saurare su mi mu menene shi kuwa malam Yakubu Usman na mai cewa wannan kasa an haife mu ne a nan an haife iyaye mu a nan ne ina za mu tafi bayan dai rufe hanyar na kimanin sa'o'i biyar wakilan masarautar zuba sun fara isowa wurin inda suka lalabi matasan suka buɗe wannan hanya alhaji kasim muhammad shine dakacin zuba mu yan abuja ba mu da wani wuri da ya wuce nan gonakinmu na cikin nan wurin wurin muke ci wurin muke kai yaran makaranta amma mu ba sa citizen bane na kasan nan mu yan kasa ne yanda ko ana da inci kasa shi tun eh, 1805 muna kasan nan muna gama duniya muna da shaidu muna da letter da luga da ya bamu muna da flag da luga da ya bamu ko da ne mu jin martanin hedikwatar sojin Najeriya kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka a cikin rubutaccen sako da ya aiko min ya ce sojojin na kokarin katange filayensu ne sai su yan asalin Abuja suka fara bore kuma sojojin suka dakatar da wannan aiki batun kuma zuwa yanzu na gaban ma'aikatar raya babban birnin tarayya abuja alhaji adamu jibrin shine darakta mai kula da filaye na ma'aikatar raya babban birnin tarayyar yanzu akwai kwamiti da aka nada wanda suke hannun wannan ishu din kwamiti sun gama aikin su kafin mu san bayani da za hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga To daga birnin tarayya Abuja hararwa yau wakilin Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana da rahoton kama wani mutum da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi ko kuma hoda Iblis da kuɗinsa zai kai naira miliyan ɗaya. wanda idan aka kai kasashen ketare kuma zai kai miliyoyin dala ga nasirin da ci gaban rahoton. Kwamandan rundunar a filin jirgin Hamisu A. Lawal ya ce sun gano rashin gaskiyar Chibuke John ne dan ya ce hutu ya tafi Kenya amma kwana hudu kacal ya yi a can ya dawo Najeriya. da sawu za su yi domin in ka ɗauko ta daga garin da ake noma ta ka tunkari garin da ake amfani da ita ai kana tohowa ka san a matsayin abin zargi kake amma in kai wannan ɓadda ba to zai nuna alamun cewa yanzu ba za a gane ba ko mu ma ai a matsayin dan dan yawon buɗe idanu ya fito mana. kawai dai saboda akwai abin da ake kira tradecraft na ayyuka wannan kusan ba shi ne kaɗai ba ire-iren su ana samun irin wayannan wannan muna iya gano cewa a'a shi ga inda ya dosa amma mu ga inda muka dosa abun ya bada mamaki a ce daga kenya ya yi nasarar tahowa daga birnin nairobi eh, ya iso nan abuja can a ganin ku me yasa ba kama shi a can ba ba za mu iya sani ba saboda ba mu san irin tsarin ayyukan su ba a can yawanci abin da yake ba mu tsoro wanda kuma maybe illa yana ɗaya daga cikin siyasar duniya in za ka fice daga ƙasa ba lalle ne zuwa da muhimmanci sosai wajen bincikensa ba. Okeke John wanda ya karatun firamare da sakandare a zariya kamar yadda ya bayyana ya ce ya zauna a ƙasashen turai da suka hada da Spain, Jamus, Italiya inda daga ƙarshe ya zauna aikin damfara a Afirka ta kudu kafin zuwa hutun nasa Kenya. Akwai abin da na sani ba shi ba ban ba zan yi wannan riskin tim ba abun ya kama ni kuma da maganganu da mata na yana yi a gane ba. yin magana da yana yi matsamin lamba da matata ke yi na na nemo kuɗi don more rayuwa ya jefa ni a wannan sana'a kuma na yi alkawarin in na fito daga wannan akasi ba zan sake shiga muguwar sana'ar ba in ji john za a gurfanar da john gaban shari'a da zarar an kammala bincike inda in an same shi da laifi zai iya shan ɗauri shin suna samun nasara a shari'un da suke kaiwa kotu kuwa tunda Najeriya ba yanke hukuncin kisa ga masu fatocin miyagun kwayoyi ga amsar kwamanda Hamisu Lawal. Wata malama da za ta je garin ko Madina ne bara an ba ta shekara goma sha biyar haka kuma mun samu wani wanda aka ba shi shekara goma sha biyu to inda za mu samu irin wannan muna ganin zai zama tsoratarwa sosai ga al'umma su guji wannan al'amarin. Baya ga hodar Iblis da fatakin ke amfani da Najeriya don kai ta turai su cika zamar riba wasu matasan kuwa Najeriya kan ko kokarta wajen samun hodar ko madadinta da kuma kurbar magungunan mura don samun maye da marisa in an toshe nan yan kwaya da fatakin kwaya sai su bude can nasura da malika murar amurka daga abuja Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. Bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Niger Najeriya inda ake zargin cewa kimanin naira miliyan 300 suka iskai batan dabo a hukumar jin daɗin alhazan jihar. a lokacin aikin hajin da ya gabata lamarin da ya sa ala tilas gwamnatin jihar ta sa hannu sannan aka sami nasarar kwashe alhazai zuwa ƙasar saudiya wakilinmu mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wani yanayi na ɓacin rai ne dai gwamna abubakar sani bello ya karbi rahoton da hukumar jin daɗin alhazan ta rubuta akan aikin hajjin da ya gabata lallai wannan hajjin da aka yi ban daɗin shi saboda mun samu matsaloli da yawa kuma na nuna bakin ciki saboda haka na gaya musu dole za a yi cancanci a yi gyara saboda aikin haji abu ne na alhazai sama da dubu uku da abu na mutane sun bar gidajensu ya zama wajibi a kula da su a rage musu wahala su samu sauki domin duk mutum da ya bar gidan shi zai tafi makka ya riga ya kallafa mana je makka in ba ka kashi makka nan a daidai lokaci ba a kullum a cikin kunci shugaban kwamitin aikin hajji da gwamnatin jihar Niger ta kafa wato amirul hajji alhaji shehu dan yaya ya ce ba su sanya hannu a rahoton da hukumar jin daɗin alhazan ta rubuta ba. Don saboda mu mun faɗa gaskiya ba za mu sa hannu a rufaɗin da ba a faɗi yadda aka da kuɗi ba. Abin kuɗin da aka bada ba a amfani da shi ba mu ba za mu sa hannu akan rufaɗin ba. Kamar nawa ne kuke ganin ba ya kamata a dawo da su? Ba magana a dawo da su ba ne magana me ya kamata a aiki da su ne. Shi ma dai babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya ce ba su samu haɗin kai daga jami'an ma'aikatar alhazan ba. aikin nan babu haɗin kai ciki kuma aiki irin wannan in kaga an ci nasara sosai an haɗa kai don kowa na da baiwan da Allah ya masa akwai batun kuɗaɗe ma da ake zargin sun ɓace kuna da wannan gaskiya bayani ya zo ya bayyana cewa wasu kuɗaɗe sun yi batan dabo kuma gona ya ce za a mai da su to sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Shehu Barwa wanda yake cikin wani yanayi na sanyin jiki ga abin da yake cewa kasan babba idan ya yi magana ya ga abin da ya gani ne so ni ban isa in ta babba ba ina labarin batun kudaden da ake zargin masu bata a wurin ku To, ni dai ba san da maganan batun kuɗi ba. A yanzu dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayar da umarnin cewa a karɓo kudaden da aka baiwa ɗan kwangilan da ya yi aikin kawo jikunan alhazan domin kuwa ba su yi kyau ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfi goma sha biyu da minti goma sha bakwai na asuba ga sahabo Imam Aliyu da shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin biliya da aka yi zargin matarsa ta kashe shi a Abuja shin ta yi wa laifi ne, iyayen mijinta ko gwamnatin Najeriya. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yawa masu masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Yanzu batun kashe Bilyaminu Ahmed Bello da ake zargin matarsa ta aikata shine abin da ya mamaye kafofin yada labaran Najeriya musamman dai a dandalin sada zumunta. Har malaman addini sun shiga cikin wannan magana. Yanzu haka da muke ƙoƙarin haɗa wannan shiri an aiko mini da wani sako, nasiha ko wa'azi, wadda kullum sai ka ji ko ka ga wani sabon fefe. Idan wata kuna biye da wannan labari sosai a makon jiya da wata kotu a Abuja ta ba da umarnin a rufe Maryam matar da ta kashe mijin nata a gidan yarin Abuja da ke kuje. A makon jiya ne kuma muka so mu gabatar da wannan shiri kan wannan lamari amma rikicin siyasa a ƙasar Zimbabwe ya ɗauke mana wannan zarafi. Ga kaɗan daga cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana a makon jiyan. mutane na ci gaba da tururuwa gidan tsohon shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Bello Aliru unguwar mai tama Abuja don ta'aziyar mutuwar ɗansa Bilyaminu sakamakon zargin daba masa wuka daga matarsa Maryam. Rahoto ya nuna cewa Bilyaminu ya auri Maryam kimanin shekaru biyu da suka wuce da samun karuwar ya mace mai wata takwas. Limamin masallacin gidan Dr. Bello Aliru mai suna Malam Jafar Awwal Abdulkadir ya ce marigayin tamkar ya yi shahada ne don kashe shi aka yi kana raye a duniya to kada ka taɓa manta mutuwa kada ka kai ta gefe yanzu kalli binyamin binyamin shahidi ne Allah subhanahu ta'ala ya karbi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi wanda a tarihin duniya don mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara masa irin wannan mutuwar ana kaddara masa shahidi kuma irin su basu da yawa a duniya a cikin sakonni da suke yawa kafofin sada zumunta har da wannan to kun ji yan uwa labari da ɗumi-ɗumi daga bakin jama'ar da suke da ƙarfin jin labari akan wannan yarinya da ta kashe mijinta to ku ji dai yan uwan mijin iyayen mijin iyayen mijin da suka haifi mijin sun ce da hukuma sun yafe a sake ta. To a dai 'dan bincike da muka gudanar kan wannan batu ba gaskiya bane cewa iyayen Bilyaminu sun ce sun yafe maganar a sake ta. to shi ma ko iyayensa da suka haife shi in sun so su yafe wannan magana suna da hurumin yin haka? Wannan ita ce tambar da muka yi wa lauya Hassan Liman. Ya fara ne da bayani kan irin rukunin kisa a Najeriya a shari'ance. Hadi Sabo a Najeriya musamman a nan arewacin Najeriya kuma cikin karkashin kashi na ɗari biyu da ashirin da karkashin kashi ɗari biyu da ashirin da ɗaya da karkashin kashi ɗari biyu da ashirin da biyu shine aka yi maganan kisan kai a cikin karkashin kashi na ɗari biyu da ashirin an ce duk wanda ya aikata kisan kai ko ya jawo mutuwan mutum ya ɗauka tamkar ya aikata kisan kai a karkashin kashi na 221 aka ce duk wanda aikata kisan kai da gangar da gangar da sanin cewa abin da ya nan zai kawo sanadiyar mutum mutuwan wannan mutum to a nan ya aikata kisan kai wanda a nan hukuncinsa in aka tabbatar da laifi a kansa za a yanke masa hukuncin kisa kashi na biyu shine kisan kai wanda ba hukuncin ba hukunci wato in mutum ya aikata kisan kai in aka samu wanda ya masa wannan abin ya ba shi haushi ko ya samu wani tashin hankali ko kuma ya aikata kisan kai in ne da kuskure ko kuma gun kare kansa wato inda shi mai wanda aka kashe ko shi ya kai masa farmaki ya gun kare kansa sai ya eh, sanadiyar mutum wannan a nan ya aka ta kisan kai ne ba da gangar ba bayan hukuncin kisa ba da wani so a najeriya kisan kai hawa biyu ne da wanda za a hukunta shi da kisa da wanda kuma ba za a hukunta shi da kisa ba to Hajiya San Liman a wani shin idan mutum ya yi kisan kai misali zan bayar a wannan baiwar Allah mata da ta kashe mijinta laifi da ta yi kisan kan nan kam iyayen mijinta ta yi wa laifi ne ko kuma Najeriya ta yi wa laifi? To, sabo ina so in jawo hankalin jama'a a matsayina na lauya kuma da babban lauyan Najeriya. ba a cika son a yi magana a kan shari'ar da ke gaban kotun ba a tsarin mulkin najeriya ko kuma musamman a doka na hukunci da laifi da hukunci musamman a birnin tarayya na abuja inda ake ta cewa ta aikata wannan laifin kashi na ashirin da biyu da ashirin da ɗaya da na ɗari biyu da ashirin da biyu da na ambace su farko cikin wannan magana shine ɗan mutum ya aikata kisan kai laifi ne tsakaninsa da hukuma na ƙasa shi ne yawanci za ka ga tuhumar za a ce da state ba zuwa ni kaza wato gwamnati ko hukuma ita ce za ta gabatar da shi a gaban shari'a a nan ba iyayen wanda aka kashe ba ne ko kuma iyayenta ko iyayen wanda shi ake tuhumarsa shari'ar ba nasu ba ne. To. Domin hakki ne na gwamnati da tabbatar ta kare ɗan adam. To. Bisa da tsarin mulkin Najeriya. To, to Hajiya san ina mutane suke samo hujjar cewa ko kuma za ka je a baya ce an yi kisan kai amma sai ka je an ce wai ai iyaye sun yafe magana ta mutu. To, Hajiya Sabo, a doka a ƙasar mu ta Najeriya. Musamman in muka tafi kashi na kashi talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya. An yi maganan cewa kowane ɗan adam yana da ‘yanci musamman ‘yanci na rai ba wanda zai taɓa ransa sai ko dai an je ne ya aikata mafi a hukunta shi wato in aka ta kisan kai to mutane maganganun da suke yi maganganu ne kawai ta alwashi ta waɗan jin daɗin abin da ya kafin suke son su kwaɗi amma ba su al'akari da cewa menene dokan ƙasa ya faɗi a kan duk wanda aikata kisan kai domin iyaye a ƙasar najeriya bisa da doka ta laifuffuka da hukunci ba su da dama su ce don an kashe wani su ce sun yafe wannan kisan kai da aka yi ba su da dama ko kuma 'yan uwan wanda aka kashe da 'yan uwan wanda ya kisan su zauna su ce a an ya kamata an yafe wannan wannan abu a'a gwamnati ne kaɗai take da iko amma don tsara bayani misali kamar amma shari'a kamar ta shari'a ta musulunci in mutum ya aikata kisan kai a kasan da ake shari'a musulunci hudud ke na mai ce hudud ya aikata kisan kai hmm. hukuma za ta kama shi ta gurbanar da shi a gaban shari'a a yanke masa a yi shari'a a yanke masa hukunci in ya kama an tabbatar cewa ya aikata kisan kai na da gangar za a yanke masa hukuncin kisa amma a nan a ka'ida ta shari'a musulunci bisa ga ɗan abin da na ɗan karanta na sani kaɗan da abin da aka ɗan karanta da shi shine yan uwa ko ina su ce to mun ɗauke hukuncin da za a yi masa hukuncin da aka yanke masa na zuwa a kashe shi a nan kuma za zai biya biya na rai biya na rai abin da shari'a musulunci su ce amma dole sai an bi an tabbatar tsakanin hukuma da wannan wanda ya aikata kisan kai. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kama karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin Nasiru Adamu Hikaya da lauya Hassan Liman da kuma hiro Diodone da ma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. mu muna ganin dole ne mu tashi kullum kowane karshen damuna muka cewa mun fito mun gyara hanya nan mu muka bude hanya nan da karfin mu da aljuhu mu muka yi kokari muka bude hanya nan har mota yana bi To a gaida sahabo Imam Aliyu za ku kuma ji kowace al'umma ce take wannan hoɓasa da kuma hanyar da ake gani za a haɗa kai. Yanzu dai kafin mu karkare ga wannan. wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya who ta fitar jiya talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na jabi ne wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara daga cikin sauƙi wadda za a iya rigakafinsu su a yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2016 wanda ya kunshi magunguna fiye da 48 inda sa gano cewa kashi 10.5 cikin ɗari magungunan na jabi ne ko marasa kyau da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da ta muna ga momidas mamar sami da iyalinta yarta salamatu da ta samu karuwar ya mace jiya a nan amurka allah raya sasha ochenya ya kuma sa ta girma cikin sani da tsoron allah kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma shafinmu na intanet voa da kuma facebook da twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.